الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قلبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa madina da kuma yake yammaci na hudu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji kashe mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na ramadan wanda kuma wannan shine majalisunmu na goma sha uku wanda idan yan kuwa ba su manta ba muna cikin tafsirin wannan sura mai albarka surat suratul isra a yammacin jiya idan ba a manta ba mun shiga tafsirin aya ta saba'in da takwas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 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله جل وعلا يتكبر الشيوى أقيم الصلاة لدلوك الشمس ثم تطيب دسلا دجلوك شندرانا تتاكي إلى غسق الليل إزوى دهن دري وقرآن الفجر دقما سلر الفجر إن قرآن الفجر كان إن قرآن الفجر كان مشهودا lallai sallar alfujir ta kasance a bar shaida ce wa min al-layli na fi nafilatan laka kuma sannan a cikin dare wani yanki na dare ka tashi domin ka yi nafula wanda za ta zama ƙari a gare ka asa an yaba aka rabbuka maqaman mahmuda wadda dalilinta ubangijinka zai tayar da kai a matsayi wanda yake abin godewa idan ba manta ba a yammacin jiya mun fara tafsirin ita wannan aya kuma magana akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aqimi salata li duluki shams ila ghasaqil layl me ake nufi da duluki shams menene kuma abin da ake nufi da ainihin wato ghasaqil layl mun kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da ainihin wato abin da ake nufi da a duluki shams shine zawala zawali shams ma'ana takewar rana lokacin da rana ta ainihin wato yi zawali ma'ana lokacin da ta take a sararin samaniya ta kuma tarkace ta fuskanci nahiyar yamma sannan duluki ainihin wato basafin lail malamai suka fassara da cewa shine sawadun lail lokacin da dare bayan faduwar rana ya haɗu da ragowar tukun dare shine abin da ake kira ainihin wato a gasafin lail malamai suka ce abin da ake nufi a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bayyana mana salloli guda biyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa bayi. Sallah ta farko shine zahar ta biyu na asar wanda ana samun su a cikin ainihin wasu abin da Allah ya ce a finis salata da julufi shan. Sallar azahar da sallar la'asar suna tarayya na lokaci shi yasa Allah ta'ala ya ambace su a waje ɗaya domin lokacin sallar la'asar yana haɗuwa da lokacin sallar azhar. yana shiga muktarin asar yana shiga ne da zarar muktarin azahar ya fita wanda dukkaninsu suna shiga ne ko kuma suna kasancewa a lokacin da ya kasance rana tana raye ina fata an fahimta ya haka malamai suka ce da azahar da la'asar suna cikin biloki shams sannan magriba da isha su kuma suna cikin gasafin lai domin ita magariba ana yi muktarinta yana shiga ne da zarar rana ta faɗi rana tana faɗuwa kuma dare ya riga ya cika kenan ina fata an fahimta yayin da ita kuma isha ita ma take haɗuwa da magriba domin lokacin da shafaƙi ya buya. muktarin magriba ya fita a lokacin ne kuma muktarin isha yake farawa kaga guda biyu sun haɗu a lokacin shan guda biyu sun haɗu a gasakin lai wadda take fare a ciki ita ce sallar asuba sai shi yasa Allah ta'ala ya ambace ta daban yace wa qur'anan tajri da kuma sallar al-fajr Allah ta'ala ya ambaci sallah a nan a matsayin ainihin wato alkur'an ya ce wa ƙur'an alfajir bai ce wa salatul fajir ba duk da cewa ana magana ne a kan sallah malamai suka ce Allah ya ambaci ta da ƙur'ani ne da kasratu qira'ati fiha saboda yadda ake yawan karatu a cikin sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a sallar asuba yana karanta daga aya ɗari zuwa sama a wata riwayar daga aya 80 zuwa sama kaga karatu ne wanda ake yi da yawa shi yasa Allah ya kira Qur'an al-Fajr saboda yawan karatun da ake yi a ciki Allah yana yawaita karatu a sallar asuba da sallar isha amma sallar da yafi kowace yawaita karatu a cikin ta ita ce ainihin wato sallar asuba Abdullahi dan ya yace manzo Allah yana karanta ana san Malik yace manzo Allah yana karanta aya 80 zuwa aya 100 a kowace raka'a yasa zaka ga manzo Allah ya tayar da sallar asuba da ragowar tuhun dare bi amma zuwa lokacin da za a idar da sallar asuba za ka iya yin jifa ka ga inda abin da ka jefa ya sauka saboda gari ya waye ina fata an fahimta kaga kenan manzo Allah yana dadewa a ida sallar asuba amma an samu wani gwanin Qur'ani in yazo ya karanta su mini sai a a yanzu za ka ji surutu kai wannan malamin ba shi da tausayi daga tashin mutane da asuba da yau kan a ɗanyi inna a ina da ƙulhuwan lahu kawai ta zo sai tilawa kake yi wa mutane ni daga yau ba zan ƙara zuwa wannan masallacin ba ko ba haka muke yi ba da Allah sallallahu alaihi wasallama yana kawaitawa shi yasa aka kira sallar da Qur'an al-Fajr Allah subhanahu wata'ala idan muka duba ya umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya tabbatu akan waɗannan salloli guda biyar a ainihin kamar faɗin Allah ta'ala ne tafizo ala salawati wa salatu wusa wa qumu lillahi qanitin ma'ana ka kiyaye game da sallolin da Allah ta'ala ya wajabta maka da kai da al'ummarka kuma ka kula da sallar tsakiya an ce zuwa ala sarawati salloli sai shiga gaba A sahar la'asar magriba isha amma sai aka ce wa salatil wusta da kuma sallar tsakiya shin ita sallar tsakiya ba ta cikin ragowar salloli malamai suka ce tana ciki kula iyaka an keɓance ta ne saboda falalarta kamar yadda anan aka keɓance asuba saboda falalarta ina fata an fahimta salatul wusta ita ce salatul asri kamar yadda lokacin yakin handa ya zazwatul ahzab azalla sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun shagaltu wajen gina ramin gwalalo wanda aka je kewaye garin madina da shi har lokacin sallar la'asar ya zo ya wuce mazala sallallahu alaihi wasallama je kafar gaba sai ya ga lokacin sallar la'asar ya wuce yake waɗannan kafiran addu'a yana cewa mana Allahu adwafahum wa quburuhum nara kama shagaluna an salatil wusa salatul asr kaza Allah yace Allah ya cika musu tukkunansu da kaburburan da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu ga barin yin sallar fakiya wanda ita ce sallar la'asar bayan ya ambace ta salatin wusa sai kuma ya ambace ta da salatul asr sallah ce wanda muhimmanci da yasa Allah ta'ala yake kance ta daban yace ita a kula da ita yasa za mu ga sahabbai suna ba ta kulawa fiye da kowace sallah ba sa bari wani abu ya gifto musu su rasa sallar la'asar a cikin jari yana daga cikin babbar asara mutum ya rasa sallar la'asar a cikin jari ya yi asara wadda suka mai girma ya sa wasu daga cikin magabata suka ce da suka cewa mutum ya rasa komai a duniya ya fi masa sauki akan ya rasa sallar la'asar a cikin jari ya rasa komai na duniya in an ce komai ana nufin komai ka rasa shi ya fi sauki akan ka rasa sallar la'asar a cikin jan'i Allah la'asar nawa muka rasa a jan'i ya ba za su ku ba na Umar Allah ya ƙara mishi yadda wata rana ya je waya ta gonarsa an yi shuka yabanya ta fito ta yi kyau ta yi kore har amfani ya fara fitowa na Umar ya je ya ga gonarsa ana aiki yanayin gonar sai ya kawatar da shi ya burge shi ya dinga zagaya gona, jin daɗin yadda amfanin gona ya fito ya yi yawa ya ma kasa fita daga cikin gona kun san irin haka eh, inda da akwai manomi zai gaya ma in ya kai kyau ya je yana kewaya kasa fita ake daga gonar akai a kawo akai a kawo ane wa Allah godiya ana sa rai cewa za a samu alkhairi bana to irin haka sai na Umar yayi ta zariya a cikin gonar sa ya kai ya dawo ya kai ya dawo bai aune ba shi gani ana fitowa daga masallaci har an yi sallar la'asar an gama ja Umar ya tafi hankalinsa a kashe. ya je ya sallar la'asar ya nemi gafarar Allah sai ya dawo gonar ya ce yanzu saboda wannan gonar na rasa sallar la'asar ya ce saboda wannan ba don wannan gonar na zo ina kewaya ba ba abin da zai hana na samu sallar la'asar ya ce da haka ni ban ga amfanin wannan gonar ba kawai da bayan da sadaka saboda ne ta ja masa asara to kamar yanzu kana rumfar kasuwa yadda sallar nan ta matso ana hada-hada eh <laughs> ana hada-hada malam kasuwa ta buɗe ana ta ciniki sallah wataƙila shaddoji da akan kofi kake siyarwa wataƙila takalma kake siyarwa a zo ana ta hada-hada har lokacin sallar la'asar ya wuce a cewa kai ka faya asara cinikin kasuwan nan ya ja maka asara kawai ka ɗaga rumfar gaba ɗaya ka kira wani muskinan za mu kira ka ce wani rumfar nan na baka gaba ɗaya za a iya eh ba da zai iya da yadda umar Allah ya mutu da imanin sa da namu ba dai bane shi yayi da kai ba za mu ko ina mutu da ali aula da akwai fara sallah iman da har yana dawa ko sai da gona da dan ta ya yi Allah ya masa kalma da ya kula da sunan da Allah ta wajen shi na Qur'an al-Qur'an fajr ta rahuda lal annar yani huwa arshida me yasa Allah ya ambace ta huwa al-laili wa malaikatu ana da kuma da Allah ban da wuri kan suna da kan ba sai a sa'a sai da tabbata da wuri ya bai Allah shi da kamar sallahu ta'ala صلى الله عليه وسلم التي فضل صلاة الجمع على صلاة واحد 25 درجة قال يكي صلاة أن صلاة أشكي جنبي وأن صلاة في شيء كذي yin sallah a cikin jam'iyana min kafawa yin sallah shi ta daraja a cikin najjar wata jitali umar da kullaili na hasari Aka ce kuma mala'ikun ya kwana suna haɗuwa mala'ikun kula da ayyukan bayi waɗanda Allah cewa ina alaiki la hafizi rawan sabina ya'lamuna qanun mala'ika ke kula da ayyukan bayi ce wuni da waɗanda kwana da idan waɗannan wuni za su bayar da aikin su da suke za su kwana in waɗanda suka kwana suka kwana za su bada aikin su waɗanda za su wuni ne a lokacin sallar asuba ma'ana suna haɗuwa wannan lokacin asuba. da Allah ce suna haɗuwa a lokacin asuba. ويقول عطاء هريرة يا أبو هريرة الله يقال بشي بدايتي اقرأوا من شئتم kun ga dama don ku gaggata abin da na fasa muku ba ku karanta su Allah ta'ala wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda ana ya maimaita wannan aya ana da kansa yace matsalar asuba ta kasance a kashe da ce a wajen Allah da mala'iku haka a cikin wani hadisi wanda Bukhari da Musulunci suka rawaito har yau daga Aba Hurairah Allah ya kara mishi yadda ma'aiki sallallahu ta'ala a wa aiki wa sallam yake cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahar ana mala'ikun safe da mala'ikun dare suna muraqaba na ayyukanku suna bibiyar ayyukanku suna ɗaukar rahoton ayyukanku manzo Allah ya ce wa yajtami'una fi salati subuhi wa fi salati al suna haɗuwa a lokacin sallar la'asar da lokacin sallar ainihin wato asuba in aka ce lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar zai sa cewa mala'ikun da suke aikin safe sun aikin yini suna karɓar aiki ne daga lokacin sallar asuba in suka karɓa daga lokacin sallar asuba za su ci gaba da bibiyar ayyukan bayi har zuwa lokacin sallar la'asar an fahimta ba sai su kenan ba daga lokacin sallar la'asar zuwa lokacin sallabe haka lokacin da waɗannan masu aikin yini za su tafi za su ba bayi suna yin sallar la'asa, masu karɓar aiki za su zo su karɓa bayi suna yin sallar la'asa. lokacin da gari zai waye sallar asuba lokacin masu je duti za su zo karɓar aiki ana yin sallar mai asuba su kuma masu barin aiki za su babbaye har wa yau suna ne ta sallar asuba shine abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato wari yake nufi yace fa ba su fi kun. sai waɗanda suka fara shafi wa Allah ƙasa a ya fara kuma alaikum sai Allah ya tambaya annan ta ni cewa Allah ya kowa su halin da bayan suke ciki a duk da Allah ya kasu aiki aikin da ya fito Allah ta da kai da rabu da ya fara bayi ba ji yi aiki a wani yanayi kuka kuru annan malikun su a kai na kuma misali an mun same su lokacin da rayuwa ta da mun je mun same su suna yin sallah wa tarna'u wa hum kuma mun bar su lokacin da za mu tafi suna yin sallar asuba wa abdullahi bin mas'ud bi abdullahi dan mas'ud yace yajtali'u ul harafan fi salati al-fajr yace masu gadin suna haduwa a lokacin sallar asuba fa yas'ad haula wa yaqimu haula sai waɗancan su tafi su bar waɗancan ma'ana sun zo kuna sallah sun koma kuna sallah in Allah ya tambaya ya kuka tarar da bayina sai su ce mun je mun same su suna yin sallar da asa kwakwaro su suna yin sallar asuba na daga cikin sallah a cikin dabi mala'iku za su sami kana sallah za su basta kana sallah za su gaya wa Allah mun same shi yana sallah kuma mun bar shi yana sallah karshe sai Allah ya sa a rubuta suna ta a cikin yin sallah amma in ba ka na asiri fa wallahi babu sai babu wannan falala sai dai ka hango ba ciki ko ka shiga aljanna ne ka sai ka gano mu a wasu manya-manyan gidaje ina ne ko ka kana ƙasa ka sama a ya na ga malam abba gwala a kan sama ne ina nan a sai ai yana sallah a jirgin kuma sai kaga dama kake ina fata an fahimta haka na ce zai iya samu kai ba za ka iya samu Me yi tarayya a cikin ta ya ma cikin ce suna yin shira al-imam Fakhruddin Rabi alayhi rahmatullah yace fadin Allah subhanahu wa ta'ala cewa inna kare bazikara mas'ula zai kasance cewa Allah ta'ala ya faɗi haka ne dan ya faɗi da rayi su dinga sallah a cikin jami'i musamman sallar asuba ibn Qasim ya faɗa yace Allah ya faɗi wanda ya kariya musu kafira dan ya faɗaitar da su su faɗaitu da yin sallah ainihin wa a cikin jami'i musamman sallar asuba al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah يكتشف وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تاتبت لجمعي صلى الله عليه وسلم تواترا من أطعائك وأقواله فكان جاءوا من زرع الله صلى الله عليه وسلم أيها من زرع الله صلى الله عليه وسلم بتفاصيل هذه الحوطات يجب من زرع الله يرر في وأن اللوك على صلى يأتي صلى الحاصل فقط تلك الحشي جايب صلى الحصل فقط اليوم في الزوء على الحشي جايب أتي صلى المريض عليه فقط اللوك تلك الحشي جايب أتي صلى الحشي فقط اللوك تلك الحشي جايب أتي yake hadisin da manzala ya rarrabe yadda ke kowace ta Wannan malik an kara shi yadda kamar yadda marwaita da kai suka rawaita a cikin littattafan su cikin kan mawaƙi sala littafin da ke magana akan lokutan sallah ya ba mu labarin yadda al'ummar da alaihi wa alihi wa sallama ya musu ishara game da lokutan sallah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kansa Ibrahim alaihi salam ne ya tuka zuwa yana nuna masa lokutan sallah yace a rana ta Ubud ya zo a farkon da su ta sallah aka a a zo a a a a ranar biyu ma sai jibril da sallah a ƙarshen lokacin ta har jiya an yi ta a farkon lokaci yau an yi ta a ƙarshen lokaci sai manzon Allah ya ce tsakanin jiya da yau wannan lokaci shine lokacin sallah hakan da aka ita ma aka jiya ko yau ƙarshe tsakanin wannan lokaci ne lokacin sallah haka ba haka isha har ba ana zace ya nuna wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi wa sahabbai bayani tun daga lokacin ainihin wato sallar azhar manzon Allah ya ce lokacin sallar azhar yana shiga ne daga lokacin da rana ta ke, ina fata an fahimta daga lokacin da rana ta take har zuwa lokacin da ainihin wato rana za ta fatsi ma'ana kamar ta fara alamun sauƙaƙi da lokacin sallar da aka kenan hatta ita shan duk da ranar ara sauka sarki hatta daga zafin ke fara rawa maza Allah ya tabbata cikin abin masu da asar kuma ne da wannan lokacin rana ta ke sai maza Allah ya santa da cewa a lokacin idan mutum ya da inuwarsa zai kai hannu da shi da inuwarsa ta kai sa lokacin sanar da kuma Allah ya ce ka ta ta kai ta ke. kaga wannan mutum yana shara da abin da gani ana cikin da kasar halin da lokacin da ta yi lokacin da ta karsa da ta an zuwa da ta lokacin da lokacin da rana ta har shi da sallar isha yana farawa daga lokacin da shafi ya kuya har zuwa lokacin dare ya uku duk lokacin sallar isha ne. ta wata rana kamar yadda Aba Hurairah Allah ya kana shi da ya rawaita shi da Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta ya fi sallar isha da wuri ba. Har da mata da ƙananan yara suka fara injaki sayyidina Umar ya tashi da cikin kokarin nan Aisha Allah ya fara masa ta yace as-salatu as-salatu ya rasulullah faqada an-nisaa wa sibyan ma'ana sallah sallah ya manzon Allah ma kananan yara sun fara bacci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga ɗakin ummu na Aisha gashin kansa yana fitar da ruwa sai ya ce laula an asuka ala mutti la amartahum bi hadhihi salati hadhihi sa'a ya ce sadan ta tabura al'umma ta ba Da na sa su da sallar isha irin wannan lokacin da dare ya tsana domin shi ne lokacin kuma malamai suka ce to ita sallar isha kenan an fi so a yi ta lokacin da dare ya ɗan yi dare ya ɗan tsana da mata da yara suka fara bacci da ƙarfi tara zuwa goma ke ko ko zuwa goma da rabi amma da kake tabbatar za ka gane ya fara kana a waya na fito da kudu da da rasu ina fata an fahimta da haka ita sallar ita ita ce sallar da ta tsawaita sallah yawan lokaci tun daga lokacin da shafaki ya wuya zuwa rabin dare na farko rabin dare na farko da take zuwa ƙarfe uku in ka raba gida a gida uku haka zai kawo wajen ƙarfe sha biyu da wani abu duk lokacin fara isha mutum yana ɗaya da haka a cikin jiki ne ake yi a farkon lokacin shari amma in jirin za a jinkita zuwa wani lokacin ya rana sallar asuba kuma ana yin ta daga lokacin da ainihin wato alfijir ya feto zuwa lokacin da harshen rana ya fara fitowa duk wannan lokaci ne na ainihin wato salloli ibn kasir alama a rike amalu alil ilm manzo Allah ya yi mana tafsiri ya rarrabe mana ya mana bayani na lokacin sallah idan yadda kasan musulmai suna yi a yau Min mimma talaqahu khalafan al-salih kuma yadda aka samu a tarihi daga magabata na nisa da wanda suke na kusa kan nisa fi asu ta sallallahu alaihi wa sallam yadda ake sallah lokaci a ga lokacin da ga lokacin da ga lokacin da insha Allah ta saka da ya ce duwan abu ne wanda ya faru tun da lokacin Allahu alaihi wasallam har zuwa yau wa qarnan ba'da qarnin kuma bayan sabon baya canzawa kama huwa muqarrarun fi mawadi'ihi kamar yadda tabbace a cikin sallah baya canzawa kan baya wuce canzawan yanayi canzawan yanayi ne ya yasa duk 'yan canza da mutuna amma ba wai ainihin ne ke canzawa ba ina fata hakan ka wata ran kuma an san a saka yana shiga tun sha biyu da minti goma sha biyar wani kasan sha biyu da minti ashirin wani lokacin kuma ya shiga karfe ɗaya ma kaga me ya kawo yanayin lokaci la'asar wani lokacin muktarin ke shiga karfe uku da wani abu wani lokacin karfe uku da wani lokacin ma sai hukun yake shiga wani lokacin ma har hudu da minti da minti uku magariba ita ce take da standard time lokacin da baya mutawa da zarar rana ta fi lokacin ta yayi amma isha ita ma ana canzawa wani lokacin kaga ana yin isha ta fi ma da mu ashirin wani lokacin kaga ana yin isha ta fi da wani abu ina fata an fata yanayi ne yake sa ɗanyi a justin time din saboda furowar rana da kuma faɗuwa amma wani lokacin kuma yanayin zafin rana yana fa a matsatsa sallar azhar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kaje abu a cikin sala fa inna shiddat al-harr min bayn jahannam Allah idan zafin rana ya tsananta to sanya ya lokaci sallar azhar yadda ana yin sallar azhar karfe 1 daidai da ka zo yanayin irin mamakon zafin nan da ake shekarun baya a nafai an gane kuna da zafi ne shi kake ba da bukari ba in aka zo irin wani manzo Allah ta aburin bisana in ana yin sallah a karfi daya sai a matsayin ta koma a cikin da minti 20 ko ke da rabi haka masallatan suke ba a yi sunna yadda ake yin da karfi daya din nan in dai kun ga wace ake ba za a canza ba a ahlus sunna ina fata an fahimta Banzu Allah ya ce a sauƙaƙa in zafin rana ya yi yawa ba ka ta a kan duka matsar da arha. Banzu Allah ya ce fa inna shi ke kan harru min fi jahannam. Saboda wannan tsananin zafin rana daga numfashin wutar jahannam ya yi. Allah ya ce ina da Allah kala da ya halitta irin musifa da balbalin bala'i da Allah ya halitta a cikin jahannama saboda masu saƙansa ya sa har wutar ta yana cin sashi. sashin ta yana kona sashi. Yanzu in ba musifa ba, ba a wuta ta ƙona wuta. maza Allah ce shi da masifa ce masifa sai wuta ce karar kan ta kanka Allah ya ubangiji tashi na yana cin tashi na saboda azaba da nake tattare maza Allah ce sai Allah ya ba ta damar yin numfashi so biyu a shekara tana yin ɗaya a lokacin garjin zafin rana tana kuma yin ɗaya a lokacin tsananin su yasa za ka ga in lokacin zafi ne wata ran za a wayi gari saboda Allah ce shi sa ga wani lokacin idan tsananin zafi ya yawa za ka ga wata rana da ke zafi na musamman ranar zafi ya kowane iri ana fahimtar irin wannan ko in ba sun jahannama har lokacin sanyi ana jin wani lokacin a yi wani matsananci sanyi wanda ba wuce yake cewa wura ta wuce da ranar sanyi musamman ne kamar ana masu shaɗu wani malayaka cewa shi ne ke nuna haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani da ainihin wato lokacin sallah a cikin hadisi waɗanda suke mabanta juna ubangiji ta'ala ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak kuma karki wani bangare na dare kana ne yin nafila wadda za ta zama kari a gare ka na falala kari a gare ka na ainihin alƙarin dada Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya umarci da Allah ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yin karin wata sallar bayan wadda Allah ta'ala ya farlanta mata ainihin wasu ne ta ainihin wasu farilla Allah ya farlanta sallolin da ya Allah ya ce da manzon Allah ya kara da waɗansu sallolin waɗanda suka na nafila yadda hadisi ya tabbata cikin muslim daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda ma ai sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an tambaye cewa ayyu salati afdalu ba'da al-maghrib cewa ya rasulullah wa ta da fafana la ayan sallar Allah da Allah ya wajabta qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace salatul layli ita sallar dare sai Allah ya ce wa min al-layli fa'ti nafilatan lak nafila tana nufin da ƙari wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila ina fata an fahimta ma'ana ƙari akan wani shi akan wani abu shine nafila bayan wanda kake na farilla Allah sai ya ce ka ƙara da wata ainihin wato nafila ka ƙara da adadin waɗansu ainihin wato salloli shi yasa Allah ya umarci manzon Allah da yin qiyamul layli kaza Allah yana yin qiyamul layli bayan ainihin wato abin da Allah ta'ala ya farlata masa na ainihin wasu farilla wannan abu ne wanda yake sananne a wajen malamai shi yasa a tahajjud anan malamai suka fassara da cewa ita ce qiyamul layli kamar yadda alqama ibn yassar Allah ya tsara mishi yadda da asar da ibrahim an-nakhai da wasu da dama daga cikin malamai suka fassara ita ce at-tahajjud hiya qiyamul layli ba'da al-nawm ita ce sallar da ake yi bayan an yi bacci an farka mutum zai kwanta a farkon dare daga baya kuma sai ya tashi sai ya yi sallah ita wannan sallah din ita ce ainihin wato abin da ake nufi da ainihin wato a tahajjud manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama irin wannan sallah din sunnar ce yana yawan yin ta kamar yadda hadisai da dama suka tabbatar akwai hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda akwai Abdullahi da Abbas Allah ya kara mishi yadda da wasu da dama daga cikin ainihin wato sahabbai duk sun rawaito al'imam hassanul basri alaihi rahmatullah ya yi magana a kan ainihin wato sallar da manzan Allah yake yi da aka ce wa minan laili fata hajjar fiye na fi na ya ce huwa ma na ba'adal isha ba'adal asha ita sallar tahajjudi da ake magana a nan ita ce sallar da ake fara yin ta bayan an yi sallar isha wa yusbalu alama ba'da an-nawm yace kuma tana ɗaukar ma'anar yin sallah bayan ainihin wato ne bayan an yi bacci an farka ya ce wannan shine abin da ake kira a tahajjud a sai kenan sallar tarawih da muke yi yanzu bayan sallar isha ana kiran ta ne a tahajjud aka sallar da ake yi goma karshe bayan an yi bacci an farka ita ma ana kiran ta ne a tahajjud haka imam hasan zakri alaihi rahmatullah ya fassara da haka Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yawaita yin ita yin wato wannan sallah ta dare shi yasa a cikin alkur'ani za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ayoyi da dama waɗanda suke nuni a kan umarnin da ya yi wa aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ita wannan Allah din wadda ake cikin dare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal muzammil qum illa qalila nisfahu aw qum qalila ariya ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ke lulluba da mayafin lulluba mayafin rufa qum illa illa qalila ka tashi sabon dare kai sallah sai ɗan kankanin lokaci ne za ka samu ka kwanta kai bacci nisfahu Allah ya ce ka raba daren biyu rabi kai bacci rabi kai sallah a wil usmin bukalila ko kuma duk daren kai ta sallah ka samu ɗan kankanin lokaci kai bacci a wuce alaihi Allah ya ce kai ka ba ƙara a kasa. wani Qur'an tafsira a karanta Qur'an karantawa shi yasa ba a ce ba a ce cewa salatul laili ba a cewa ne iyamul laili saboda tsawar a cikin a karanta Qur'ani karantawa haka Allah ya ce wa rattil Qur'ana tartila kira Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda mun ka cewa Abdullahi dan Abbas kani ne a wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dan babban sai al-Abbas bin Abdul Muttalib wata rana ya kwana a gidan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace cikin dare sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farka ya tashi ya isa sai na ga ya zaga bayan gida ya je ya yi alwala ya fito ya tayar da sallah ya ce sai na tashi nima Ya ce na yi alwala na zo na tsaya a gefen hagun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai manzan Allah ya samo ni daga hagunsa ya dawo da ni ɓangaren dama ya ce sai muka fara sallah tare da manzan Allah manzan Allah ya tabbata da suratul fatiha sai ya ya buɗe suratul baqara ina fata an fahimta ya ce manzan Allah yana ta zuba tilawa malam masha Allah yace ne tsammanin yadda na ga manzon Allah ya ja karatu yana kai yana kai sai da ce wata kila aya ɗari manzon Allah yace manzon Allah yana zuwa aya ta ɗari amma sai ya wuce yace sai na ce to yau ba na kamu da kila ya gama fara na gaba daya aya ɗari biyu da wani abu dubu biyar ba kaɗan yace manzon Allah ya gama bakara yace ina shirin da dace Allahu akbar sai na ji manzon Allah ya fita da Imran ina tsammanin zai yi ɗari yace manzon Allah ya gama Ali Imran yace ina tsammanin zan ji manzon Allah yayi tabbara sai na ji ya tsallake ni sa'i ya ta sama'ida yace manzon Allah kuma da ya dawo ya ƙara ni sa'i yace afuwa na sun fara rawa ina dab da faduwa yace karkar wa kafa ta ta tunatar da manzon Allah ina kuma da shi sai ruku an gane ai to haka Allah ya yi ya mun dai shi yasa ummuna Aisha Allah ya kara mata da take kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqumu min al-layli hatta asbaha kace mun yana tsayuwar dare har sai kafafuwan sa sun kumbura wani lokacin ma sai kafafuwan manzon Allah sun ja ruwa saboda tsabar tsayuwar da yake yi yana sallah kace sai na kasa jurewa ina ganin manzon Allah wahala ta kansa yake har nake tambayar sa ya sa ke aikata bayan Allah ya gafarta maka abin da kai na tunanka in kai kuma in kayi wasu a gaba ma Allah ya gafarta maka Allah baya zunubi أما الله يأتي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويحمي لك صراطا مستقيما قال أبو ذر أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا yanzu so kasance bawa mai godiyar Allah duk wannan sallar da manzon Allah ya yi ta abuwan ta so a godiya ce wa duk da cewa akwai wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa ita wannan sallar Allah ya sanya ta ne wajibi akan manzon Allah Allah ta wajibi ce yasa aka ce kullin lil illa amina nisbahu aw zid minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila a wani kuma haka ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak suka ce wajibi ne manzo Allah sai yayi wannan sabba amma da ni da kai ba wajibi ne akan mu ba sunna ce akan mu amma a mazhabin Abdullahi dan Umar Allah ya tara mishi yadda shi yana gani akan al'ummar ma ni da kai sallar jarawa wajibi ce musan ne sa wata rana Abdullahi dan Umar ya kwanta yana bacci sai mafarki hadisin yana na cikin musnad Imam Ahmad Ibn Umar yana cikin bacci sai ya kuma da su suka tashi da bacci sun kama shi ɗaya ya kama hannunsa na dama ɗaya ya kama hannunsa na hagu kamar yadda ake yi wa mara lafiya sai suka kama da Abdullahi dan Umar muka sama da shi yace ina tambayar ku ina za ku kai ina za ku kai ba wanda ya mun magana Ya ce sai suka nuna mun wuta ina nuna wuta na rike na fata hayyaci na na fara cewa Allahumma inni a'udhu bika min an-nar Allahumma inni a'udhu bika min an-nar ya Allah ina neman ka tsare daga wuta sai suka ce ba sa ta zame a ciki ba nuna ma ita muka sai suka dawo da shi Allah ta Umar yace kullun in gari ya waye bayan sallar asuba mutane suna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ci labarin mafarkin da suka yana fassara musu kace kullum addu'a ta Allah ya sa na yi mafarki ni ma na zo manzon Allah ya fasa mun sai ne wannan mafarki yace da haka asuba ma ba kai ba na zo masallaci haka ni na aka ce cin cikin cin cikin duhun dare da zo ina da asuba sai haifan na ni ma manzon Allah ya fasa mun wannan mafarki kuna gamsuwa da haka ana idar sala yace dai ma wajen mahaifi sallallahu alaihi wa sallam ya ba farin mafarkin da nayi manzon Allah sai murmushi yace ma da na da ba ku lafiya ina ma dai a cikin da dare ya ba ka yi wannan mafarkin ba ya ce to lallai kalla ta waje ba a kai na daga ranar bai fara yin bacci a dare gaba ɗaya ba hanyar ba duniya sai ya tashi ya yi sallar dare shi yasa duk wanda ya tambaye shi menene hukuncin sallar dare ya mun ne kike ce wajiba ce kamar yadda salloli biyar suka wajiba ya ne yana ya wuta ina fata an fahimta to amma dai su ce maka inganci shine abin da jamhurin malamai suka tafi a kai kamar ainihin wato a imam Abu ja'ar Ibn Jarir al-Tabari alaihi rahmatullah da imam Shafi'i da kuma Abdullahi ibn Abbas Allah ya tsara mishi yadda sun tafi a kan cewa qiyamul layli da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wajibi amma kuma da al'ummarsa su ne wanda yake mustahabbi ana so su yi domin tana zama kafara na zunubansu kuma tana zama a da Allah ta'ala yake daga daraja su da shi shine sallar dare Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan waɗanda suke yin sallar dare yake cewa ta tadafa yubuhum anil mabaji' يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون yace da cikin bayina da akwai waɗanda ta kajafa junubuhum anil mazaje jukkunan suna kaurace wa shimfiɗinsu ba sa yadda su kwanta su yi bacci suna tsewar dare suna kiran ubangijinsu cikin yanayin tsoron su ba da kuma fadin rahamarsa Allah ya ce kuma wani mara nahun yau yunfiqun suna ciyarwa daga abin da muka azunta su da shi sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun da kirkire ta da abin الجرح ده ta. السنة آية da من أهل وسلم رسول ya تعالى عليه وآله abin da ke بتسلم Allah عشان دكيسا على In يباوى Allah subhanahu wa ta'ala yana kan wannan bawan yake ainihin wasu da dare dan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi wanda Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin sunan nashi da ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda amma sallallahu alaihi wa sallama yace salatun kunna alaihi qara'atu akwai abubuwa guda uku da Allah ya ce waɗanda Allah ya sanya su suka zama dole a kaina wa kunna lakum sunnatun da Allah ya ce ku kuma sunna ne a gare ku al-witru sallar wuturi a wajen mutum Allah ko da ce, kullum sai amma a wajen ne sunna ne an fahimta ala ce akhir salatul layl al wutr sallah ta ƙarshe ta dare ita ce sallar wuturi kaza Allah ce ku yawaita yin wuturi domin Allah wuturi ne kuma yana son wuturi kaga sanar wuturi wani a rayuwarsa in ya yayin wuturi to da azumi ne kuma ka bane ba wani mace tsamma ne sa iya azumi kawai ake wa wutari Allah ya ce shi a gare shi sallar wutari dole ce amma ga al'ummarsa sallar wutari sunna ce wasiwa manzo Allah ya ce da aswaki yin aswaki a wajen manzon Allah dole ne amma a wajen mu menene sunna ne sunna ce wadda take mu'akkada tana da cikin sunan al a yau sunnonin da aka ƙaurace musu sai ka ga mutum ɗari ba ka mutum biyu da asuwaki a hannunsu ba Allah ya ce laula an ashuqa ala ummatihim suwa ta inda kulli salat a wata riwayar inda kulli ya ce, ba dan sunna matsawa al'umma ta ba da na umarje su da asuwaki ya zama musu dole duk sanda za su yi sallah ko duk sanda za su yi alwala a ce duk sanda za su yi sallah in ka yi alwala sai ka yi asuwaki in ba kai ba Allah da zai tafi sallar ka ba Maza Allah ya ce to ba dan ina jin tsoron kar abin ya zama musu tsananin gida na sa musu ya zama wajibi amma yin asuwaci ga Manzan Allah dole ne da na Aisha Allah ya kara masa ya ta bayyana Manzan Allah yana son asuwaci bal ma aikin Manzan Allah na ƙarshe a duniya shine asuwaci kamar yadda hadisin Abdurrahman Allah hadisin ummu na Aisha Allah ya kara masa ya ya ya nuna hadisin Bukhari da Muslim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwance ba shi da lafiya Abdurrahman bin Zubair bin Al-Awwam Allah ya kara musu yadda ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da akwai aswaki sanyi a hannunsa ma'ana kamar ka sunko reshi a bishiya ka falli yadda za ta yi asuwaki da shi yace da ya shigo da wannan aswakin yana goge baki da aswakin. sai na ga zan Allah ya ɗaga kai hankalinsa ya koma kan wannan akwatin da ce sai na fahimci manzan Allah yana son wannan akwatin ne sai na kalli manzan Allah na ce kana so in karɓar mata ne sai manzan Allah ya ɗaga kai a lokacin ba ma ya da magana saboda yanayin zafin ciwo an zo gargara ya ce sai na karɓi wannan asuwakin daga hannun abdurrahman bin Zubair ya ce sai na duba ɗaya ɓarin ba inda ya tauna ba inda bai tauna ba sai sai na gyara shi na tauna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bakina na ba wa manzon Allah ya kuke bakin sa yace tun da na da manzon Allah ban ganin lokacin da yayi asuwaci da ya kawo tasgani ba aka goge ba shi ke wa yace kamar wannan lokacin ne wannan abakin karshe yace manzon Allah yana gamawa ya daga kansa sama ya daga hannunsa ya bi ila rafiqil a'la sau uku izuwa ga bigire madaukaki izuwa ga bigire madaukaki izuwa ga bigire madaukaki sai Allah ya zare nasu izuwa ga madaukaki bigire sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin falalan na na Aisha ya wuce shine karshen abin da ya shiga cikin manzon Allah duniya ita take da wannan falala yawun bakin shine abu na karshe da ya shiga bakin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan menene manana ce ka ta Allah kuma dole ka yadda ana da wannan falala a ainihin wato mughira ibn shu'ba Allah ya kara mishi yadda yake alfahari yana bugar kirji yana cewa a duniya ni ne karshen wanda ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gani wanda ya karanta jikin manzon Allah a duniya Allah da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati bayan an haɗa manzon sallallahu alaihi sallam an zo a cikin shi cikin kabari ina ari da fara ko shigar da mutum cikin an amma to daga kabari ya rage kawai ko ba a cikin kabari a majalisa kada ka yaso shi ne su ji na jifa lokacin na ali ya kama tsani ya tago yana yunkurin fitowa shine karshen fitowa ta ce da shi khatami ya abal hasan ta zo dina nan ya faɗo ya baban kasa. sayyidina ali ya yunkuro sai cewa ya shigo a cikin abu kama abin da yake sai yace da haka sai na ali yana fitowa sai na tsaka ta tsani na shiga cikin kabarin na ɗauki zoki na na shafi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na sumbace shi sai na fito yace bayan ni da ƙara taba manzo Allah sai mu taba shi aljanna ina fata an fahimta wannan falala ce wacce yake kukura hanci da ita hatta waɗanda suke wa manzo Allah wanka suke wa manzo Allah sutura ba su sun taba jikin ne bayan sun sa shi a kabari to bayan sun tabo bayan sun fito ya ce ni mai karshe ni na shiga a jikin manzon Allah daga ni ba wanda ya kara kafa shi kawai ko aka mayar aka lullube ni ya kan kabar sai da aka aka rufe mai sallallahu ko wa alihi wa sallama a dausayin sa na aljanna da ka sahabbai suna so a ce yau ga farla da suke da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum yana alfahari da wannan dan haka Allah ya ce wasuwa da asuwaki wa qiyamul layli da kuma ainihin wato sallar dare Allah ce waɗannan abubuwa guda uku ni a gare ni wajibi ne ko kuma a gare ku ainihin wato sunna ne Allah ce a sa an yi aka muka makaman matuda yin wannan aikin zai sa ubangijin ka ya tashe ka a digire wanda yake abin godewa ko matsayi wanda yake abin godewa ma'ana idan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ya kula da sallolin da Allah ta'ala ya wadabta masa wanda ya ce a ƙini salata da guluki shamsu ila kasa kallai wa anan fajr ya zo kuma ya dage akan yin sallolin talafila Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi matsayi wanda yake maɗaukaki wanda zai yi wa Allah godiya kuma al'ummarsa za su yi wa Allah godiya game da wannan tafiye da ba manzan Allah ranar alkiyama shine makaman mahmuda wani matsayi ne wanda yake a cikin gudewa manzan Allah da kansa zai gode mu ma za mu yi wa Allah godiya saboda matsayin da ya ba annabinmu bayan manzon Allah babu wanda Allah zai ba wannan matsayin ranar kan kiyama wannan yana daga cikin darajar da daraja sallallahu alaihi wa sallama da al'umma ibn kafir rahmatullah yace matsayin da Allah zai ba wa annabi a wannan ranar sai ta kai ya kawo duk wani abun halitta masa yayi wa annabi hasada sai ya ji ina ma shi aka ba wannan matsayin ba manzon Allah saboda girman matsayin da matsayin ba wanda kuma ya dace da matsayin sai ne matsayin ina fata an fahimta haka annabin mu ya fita daban da annabin kowace amma kayan kamfani aka ce daban da shago yadda Allah yake san annaba wata wallahi ba wanda Allah yake san mu Allah ko annabi Ibrahim da aka ce wa Allah Ibrahim khalila aka ce shi yi ne a zamanin sa bayan ya wuce abu wani daga wata ala bayan manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa manzon Allah yake cewa ka fadi kalila ka kalila Allah ya rika sun ku annabi a matsayin Allah ya rike fiye da kowa kamar yadda Ibrahim amrayin da yadi a zamanin sa dan Allah ce walau kuntum kalilan inda a ce kan ruwa da dadi wanda ba Allah ba lattakantu Aba Bakr kalilan Allah to da na rike abokan kowa al'umma wajen ba sai kuma da abokin da al'umma wani yana nuna maka daga abu ne amma yadda wata duwa ce imam ahmad da kana fa tarbiyar la kana abbas ne inda bayan ni da wani annabi da abubakar ne ita abbas Allah sai abubakar nan fa kuma ya saba rana ya ce an auna abubakar da al'ummarsa a wajen an abu tsayya da duk duniya shi din na musamman ne ba wai haka kawai Allah ya hada shi da annabi ko ina za a ce kuma Abi Bakr da Umar خرجت مع أبي بكر وعمر ودخلت مع جابر وعمر دعا سيدنا عمر سيدنا عمر يا يا أجبرنا وسيدنا عمر أنا وكذا Allah yi wa Umar ya ce wallahi ina ta yi mutumin da yake matsiyar da akan dukkan al'umma shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yin gidi da aka da mutar da shi ga Abu Bakar da Umar ko ya ta Abu da Umar shi kamu a wajen kiyama Allah ya ba hatta wajen kwanciyar Allah bai raba ba manzo Allah ya mutu da ana tunanin ina za a je abin da manzon sallallahu alaihi wasallam wasu suna a kai manzon Allah baki'a wasu suna a dawo da cikin masallaci ke wani a cikin bayan ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a motsa rawa annabi duk annabin da ya mutu ana binne shi ne a wajen da ya mutu da kaga kenan a ina manzon Allah ya mutu ummu na Aisha da aka dole abin ne sha a cikin Aisha haka aka binne shi da na Aisha Allah ya kara mata yadda an binne mijinta a ɗakin ta kuma ba ta ɗakin ba suna kwana tare da mijinta ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga gadanta aka ta dinga kwana da abinta aka zo aka Abu Bakar lokacin Abubakar zai duniya ya bar wasiya abu ne shi kusa da abinsa da haka da aka zo a binne Ibn Abbas kansa yana daidai kugun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Sayyidina har a lokacin Aisha tana kwana a ɗakin tunda daga ita sun mutunta sai babanta sai dai a lokacin da aka binne Abubakar an sa labule ga ta daga gefe ga labule ya kare tsakaninta da manzon Allah da Abubakar lokacin da Abu Lu'lu aka sayar da Masih alaihi wa Allah, ya saka ibn Umar wuka Sai ibn Umar ya tabbatar mutuwa zai yi ya da ɗansa Abdullahi da ke neman mutu kama wani uwa ta sha ka ce ina neman sama idan na mutu ka ce makamar wani na ɗaki da aminai Abdullahi da Umar ya je ya kuka yawa na Aisha masu wa wa Fatima a gaba da matan manzama ake ce ga abin da Umar yake nema na alfarma da na shi suke so da dai na ta nautawa da kaina wannan wajen ne ni nake jira in abin ne na amsa da mijina da babana amma a duniya babu abin da Umar zai nema na hana shi a gaya wa Umar in ya riga ni mutuwa na mun ce abin a watan in kuma na riga shi mutuwa to ne ana zuwa aka gaya wa na Umar sai da kusa ya daga kai yace ya Allah ina da da baka raba mabanci na da mutum na ba aka mutu aka aka shi kansa yana baka Allah cikin wato jikinsa kuma yana wajen jikin Fred na Abubakar haka suke a jiyar manzon Allah da Abubakar Fred na Umar Allah ya kara musu yadda ba ɗaya da Fred na ne ya faɗi wannan daga Fred na Umar Allah ya kara yadda ba ɗaya Yan haka da Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala zai ba shi wannan maqam da ake kira maqam ana abin yabo الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري عليه رحمة الله yake cewa qala aktharu ahli tawil mafi yawan malaman tafsiri sun ce zalika huwa al-maqam alladhi yaqulu Allahu alaihi wasallam yawm al-qiyamati bi shafa'ati lin-nas wannan maqamin mahmud da Allah ya ce ga Allah shine matsayin da Allah zai ba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shi, shekara na tashin al-qiyama li yurihahum rabbukum min azimi ma kuntum min shiddati dhalika al-yawm Maza Allah zai neman wa al'umma ceto a wajen Allah don a sauƙaƙa musu wannan tsananin musibar da suke fuskanta a wannan rana. Ranar tashin alkiyama bayan Allah ta'ala ya haɗa mutane a filin za a kasance cikin musiba ga zafin rana ga tashin hankali ga tsoro ga firgici kowa zai fita daga cikin ayyukan da ya ce tsanani zai tsanani musiba za ta yi musiba wuya za ta yi wuya a dinga tunanin ina mafita har wasu daga cikin al'umma su ce a je a nemi ceto a wajen annabawa kowane annabi aka je wajen a neman ceto zai ce ba ni da damar wani dalili da zai hana shi zuwa wajen Allah a wannan lokaci an ce an je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nemi ceto zai ce ana laha ana laha ana laha ni kadai nake da wannan ni kadai nake da kita Allah zai wajen Allah ya ceci Allah sannan Allah ya kalli bayi ya mutu Allah ba ma zai kalli bayi ba da A'a. ta hanyar ceton manzon Allah wannan shi ake kira ashfatul azma wasu suka ce wannan shine maqamin mahmud akwai maganganu da dama na malamai kuma hadisai da suke cikin ne insha Allah ta mata shi mu gobe daga kan wannan hadisa abin da na kana shi Allah ta'ala har arki da wanda ne kuskure Allah ya min ya yafi mana ki daya na marayu kada sai ku Allah a Allah kasa wa ‘yan uwa da alkhairi muna gani yadda ake ta ƙoƙari ana ta sanya abin da ya kamata a sa a cikin kwandinan waɗannan yara namu masu albarka. Wasu daga cikin ‘yan uwa Allah ta sa musu da alkhairi sun ba da tsari a tamfi. Aƙalla in zan iya tunawa an ce da ni an ba da atamfa ya kai sau ko su uku. Ya waɗanda suka bayan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi, Allah ta'ala ya sanya musu a mizanin suna yadda suka ci da waɗannan yara da tufafi Allah ta'ala ya suka su a duniya da lahira waɗanda suke tantawa da shi kullum aka ce a sa za su sa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya yalwata musu arzikin su yadda suke bayarwa Allah ta'ala ya ba su dukan suke kokarin su sa ba su da shi Allah ta'ala ya hura musu Allah ta'ala kuma ya hada mu aladan baki daya Allah ta'ala ya kabi ibadun mu Allah ta'ala ya gafarta mana zunuban mu Allah ta'ala ya ji kamar gabatan mu ya ainihin wato ba mu cikawa da imani سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.